gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Zara Aminu Fage. Tare da ni Amina Buhari Auna. A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan kiwon lafiya inda a yau ma sha shida ga watan Mayu na shekarar da 2019 mun gayyato muku likita da zai yi mana bayani akan dabarun da marar lafiya zai yi domin samun sauƙin yin azumi. Kuma za mu buɗe muku layin mu domin ku kira ku yi wa likita tambaya kai tsaye. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma yanzu bari mu fara da jan amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato facebook inda muka ce waɗanne irin larurorin rashin lafiya kuke ganin zai iya hana mutum azumi ga kuma yadda kuka amsa mana amsar mu ta farko a yau ta fito ne daga wurin mustapha salisu gusau wanda ya ce yau da gobe suna da yawa amma na san akwai ulcer da kuma ciwon ciki. Sai daga Shehu Adamu Rijau inda ya ce suna da yawa kamar Ulsa mai tsanani da dai sauransu. To shi kuma Sani Umar ya ce duk wani cuta mai tsanani. Sai amsa daga Munir Bello Sa'ad inda ya ce sun hada da Ulsa sikila da dai sauransu. To sai kuma amsar Mansur Wuro na fada shi kuma ya ce mana salam yau da gobe suna da yawa sai dai muna fatan Allah ya raba mu da su to amin. Sai daga Yakubu mai bauchi rishi inda ya ce salam yau da gobe larurar da take hana azumi babu kamar olsa ita ce babbar mai hana azumi. To shi kuma Malam Ibrahim Ma'azi ya ce yau da gobe to gaskiya suna da yawa sai dai kawai in takaita misali ulcer, ciwon ciki, zawo da amai da kuma tsufa da makamantan waɗannan lalurori duk suna hana mutum azumi da fatan Allah ya ba mu lafiya ya kuma karbi ibadar mu to amin. Sai ɗahiru Danju Faki inda ya ce yau da gobe larurar ulcer, typhoid sai kuma ciwon jiki mai tsanani. To Zara'u kin ji shi kuma amin Aminu Adamu Malamadori ya ce mana salam yau da gobe ikon Allah to ni dai na san akwai ulsa ciwon koda matsalar rashin lafiyar da ta shafi tiyata da dai sauransu ku tashi lafiya. Sai gambo gambo MKK inda ya ce ni dai a tawa fahimtar cuta mai tsanani ita ce za ta hana mutum yin azumi ku tashi lafiya. To Ibrahim Salisu ɗan Kaduna kuma ya ce yau da gobe ikon Allah eh hakika kamar ciwon Ulsa da kuma ciwon ciki da dai sauran cututtuka cututtuka duk suna hana mutum ɗaukar azumi. A gani na cutar olsa yana daga cikin manyan cututtukan da za su hana mutum azumi. Amsa daga Umar Adamu Katagun. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau da Fatin Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Su kuma suka ce ulcer, asma da dai sauransu. A ƙarshe muna roƙon Allah ya kawo mana ƙarshen kowace irin cuta a doron ƙasa don darajar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amsar mu ta gaba amsa haɗin gwiwa ce daga Nasiru Shehu Yunusari. da kinunu sani yunusari da abdulmuɗallib mande magarya inda suka ce ai babban ciwon da zai hana azumi shine cutar olsa mun gode yau da gobe a sharuwa lafiya to kabiru highlanders kuma ya ce mana yau da gobe kar mu yi shishigi tunda kuna gayyato malamai za mu saurare ku domin ƙarin ilimi ku tashi lafiya. Sai daga Suleiman Ibrahim inda ya ce salam yau da gobe hakika larurar olsa da ciwon zuciya da amai da ma zazzabi mai tsanani. To Malam Musa Umar kuma ya ce taɓin hankali sai daga nasiru kainuwa hadeja albani inda ya ce duk jinyar da za ta yi tsanani da za a azabtu ana iya ajiye azumi sai kuma zara wannan bawan allah mai suna kai ya ci kuɗi kai ya ci kuɗi <laughs> shi kuma ya ce babu sai dai olsa ko kuma koda ko ciwon hanta da dai sauransu sai daga ɗahiru badamasi bulkacuwa inda ya ce salam yau da gobe dalili ko a ce rashin lafiya da ke hana azumi suna da yawa kaɗan tun daga ciki shine ulcer ciwon amai da gudawa tsananin rashin lafiya da dai wasu dalilan allah ya sa mu yi ibada lafiya amin to zara amsar mu ta ƙarshe a yau kuma ta fito daga wurin zainab aqilu bala ita kuma ta ce duk wata cuta wacce ta yi tsanani a jikin ɗan adam misali kamar ulcer hawan jini ciwon suga da dai sauransu To mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To madalla masu saurare muna tare da Dr. Tijjani Bako kai tsaye. Salamu alaikum Dr. Yauwa barka da shigowa wannan zarar namu a yau. Yauwa muna gaishe ku. To likta yau muna tattaunawa a kan um, well muna so kai mana karin bayani akan yadda waɗanda ba su da isasshen lafiya za su dabarun da za su iya ta dabarun da za su yi amfani da domin su samu saukin yin azumi ana misali masu ciwon siga masu diabetes wa yaya za su yi bayan an sha ruwa waɗanne irin abinci ya kamata su ci don su samu ƙarfin jiki don su iya yin azumi. Eh, to alhamdulillah gaskiya dama eh, yana da kyau eh, tun kafin ma a fara azumi tun da azumi azumi ne abu ne wanda yake bada ce wacce musulmai da dama suna yi so an yi bincike da dama akan abu yadda masu rashin lafiyoyi da dama za su dauki kula da lafiyarsu daga farko tun kafin azumin ya fara yana da kyau a ce shi mai wannan cuta ya je ya samu likitan shi ya masa tambayoyi akan wani irin matakai zai dauka shin ya dace ma ya azumin ko bai dace ya azumin ba saboda ko waɗanda kwata-kwata bai dace su azumi ba kuma za a ga ko a musulunce ma bai hala bai kaman bai halatta ma su azumi din ba saboda idan sun yi azumin zai cutar da su sosai mm. to kamata ya idan kai ka zauna kai magana da likitan ka kuma misali mutum ya magana da malamin wanda ya yarda da shi sai su ba shi shawara akan cewa ko ya kamata ya azumin ko bai kamata ya azumin ba. idan har an ba shi shawarar cewa ya kamata ya azumin to ga masu ciwon diabetes ya kamata a ce na farko sun kula da daukan jininsu akai-akai suna duba suna gani yaya yanayin jininsu yake saboda ba a so jinin ya yi kasa ba a so kuma ya sama kuma dukkanin waɗannan abubuwan suna iya faruwa ga mai diabetes wanda yake azumi Yanzu mm. zai iya yin can sama zai iya yin kuma kasa to shi yasa ake so lalle ka ringa dubawa akai akai sannan magungunan mutum idan ya yi magana da likitan sa duk za a ta canja masa tsarin yadda yake shan magungunansa da sauransu so wannan kenan da a bangaren magani sannan a bangaren kayan abinci eh, yana da kyau mutum ya ci abinci wanda yake Eh, na daban-daban ko ba a so mutum ya ci abinci a lokaci ɗaya ya zuba abinci mai ɗumbin yawa a lokaci guda ya ci an fi so ya kasance mutum ya dinga cin abincin kaɗan-kaɗan misali bayan an sha ruwa kaɗan mutum ya ɗan ci dabino ya ɗan ci kamar eh, ya ɗan sha kamar ruwa da wani abu mai ɗan ruwa-ruwa to sai bayan an yi sallah ko mutum ya dawo ya ƙara cin wani abinci mai ɗan nauyi ana so ya kasance carbohydrate su ne kamar irin su shinkafa tuwo da sauransu sun zama kamar rabin abincin Eh, sannan kuma ya kasance sauran eh, raba tsakanin proteins kamar irin su wake kosai eh, da sauransu sannan kuma ana so ya kasance akwai kamar irin su kayan marmari haka irin su ayaba da sauransu su gwanda da sauransu ana son kuma ya kasance akwai irin su ma wasu kamar kayan vegetables irin su salad irin su cucumber da irin su Eh, haka dai waɗannan abubuwan ko alayyahu ko wani abu irin waɗannan abubuwan suna taimaka sosai idan mutum ya haɗa waɗannan abubuwan sai ga ya samu balance diet a cikin abincin shi. To yanzu dai akwai magana da kai akan masu diabetes masu ciwon suga? in ka ce wai rashin cin abinci yana iya sa shi ko ya hau ko ya sauko. Amma <laughs> da yanayin azumin misali kin ga mutum ya dauki azumi da lokacin cin abinci ya yi ya ci abinci da yawa sosai to jirin shi shuga din zai iya hawa can can sama. idan kuma misali mutum yana jin yunwa sosai to jinin zai iya yau kasa kuma sosai lokacin da yake cikin azumi sannan kuma akwai kula da shan ruwa shi kansa shi ma yana da amfani sosai ma kuwa saboda masu diabetes ana so su samu isasshen ruwa a cikin jikinsu so idan babu shi ma lokacin shan ruwa kamata a ce mutum ya dinga shan ruwa akai akai akai lokacin da ake shan ruwa to masu diabetes kenan masu eh. kuma sickle cell anemia so su ma masu sickle cell anemia kin ga su ma babban abin da musamman a cikin wannan zafin su ma babu jikin saboda rashin ruwa jiki baya son eh, eh, jikin su baya son ruwa ya karanci a jikin mutum idan ruwa ya karanci zai kasance mutum yana da chances din zai samu irin wannan ba su occlusive crisis so kamata a ce lalle lalle su ringa shan ruwa lokacin da ake shan ruwa su ringa shan ruwa sosai ma'ana bayan an sha an yi iftar an sha mm, ruwa mm. su sha ruwa sosai sannan kuma ya kasance ba su shiga cikin rana ba sosai sannan kuma ba su yi ayyuka wanda za su rage musu kamar ayyuka na karfi ko kuma ayyuka wanda suke na kamar motsa jiki wanda za su rage musu yawan ruwan da yake jikinsu ba amma ta shi kokari shi kuma zabin din wannan musamman a cikin lokacin azumi to to masu kuma hawan jini fa tunda shi ma hawan jinin yakan iya ya hau yakan iya ya sauko eh, su kuma wani me ya kamata su ma su yi kamar masu hawan jini shi bincike bai nuna cewa kamar shi azumi yana shafar hawan jini ba musamman idan ya kasance lokacin da mutum kafin azumin ya zo mutum ya ga likita an cancanta masa yanayin yadda zai ringa shan maganinsa da lokacin da zai ringa shan magungunan kuma yana kula da wannan to yawanci babu wani matsala sosai amma kamar misali waɗanda suke suna da ciwon da misali ya shafi ciwon zuciya ko kuma ya shafi sauran bangarori ah, na jiki to mm. kin ga wannan eh, da masu irin kamar su yana irin ciwon zuciya din nan haka mm. to kin ga waɗannan lalle yana da kyau su nemi cikakken shawara na ko za shi azumi ko ba za shi ba da masu irin heart failure wanda zuciyar ta riga ta buga su ma waɗannan gaskiya kamata ya idan da hali sa da azumin musamman idan sun yi magana da likitan sai ya ba su shawarar cewa kada su. Um, likita to masu ulcer fa. Madan masu sauraron mu da yawa da muka tambaye su suka ulcer suka yi ta magana a kai. Eh to su masu ulcer su abin da ya kamata su kula da shi shine yanayin abincin da za su ci saboda kamar yadda na faɗa dai ba a so mutum ya ci abinci mai ɗimbin yawa a lokaci guda saboda idan ka ci abinci mai ɗimbin yawa chances ɗin shi ne zai janyo mutum stresses da kuma kamar irin abin da ake kira kwarnaki acid reflux so kin ga wannan dukkanin ne wanda za su iya janyo mutum ulcer ɗin sa ta ta tashi idan kuma mutum ma yana da ulcer gaskiya wasu take irin bata gama warkewa ba tana kan active ɗinta bai kamata a ce idan dai har likita ya ba shi shawarar cewa kada azumi bai kamata ya ba saboda shi ma wannan za ta iya cutar da shi har ta kai da ita ulsa din ta huda can cikin hanjin shi to shi yasa yake da kyau lallai mutum ya nemi shawarar likita amma idan a bangaren abincin da ya kamata mutum ya ci ya kamata idan mutum yana ci yana shan abu da ya shafi kofi a da ya kamata ya daina shan shansa musamman lokacin azumi abincin da mutum ya kamata ya ci kada ya ci abinci mai maiko da yawa kada kuma ya ci abinci wanda yake yana da kamar ah, spices kamar irin su ah, barkono taruhu da sauransu mm. sannan kuma kada mutum shi ma ya ci abinci ne ɗumbin yawa shi ma ba shi da amfani mm. sannan kuma ruwa ana so mutum ya ringa shan ruwa amma ba a so kuma mutum ya ringa cin kamar ah, kayan zaki da kuma mm. kamar abu mai gishiri da yawa wanda gishiri ya masa yawa shi ma wannan illa ne da shi da masu ciwon hawan jini bai kamata su ringa cin wannan ba. To likita ga kira nan na shigo mana daga Sokoto. Okay. Wa muke da shi daga jihar Sokoto? Assalamu alaikum kuna magana da Kabiru Abubakar Bilan yaki daga local government Sokoto Sokoto tarayyar Najeriya. Alaikum assalam malam Kabir likita na jin ka in kana da tambaya. To tambaya ta dai da yake kun tambaya kuma kan abubuwan da ka hana da kuma cikin da ka hana azumi da shi ne nake kan ba da kawo gudunmawa kamin in ji a da tsarin haske daga gare shi. Mm. na san da cewa dai akwai cututtuka da dama waɗanda ke hana azumi kamar ɗaya karan kanta ƙwalsa idan ta zamo sabiya akwai kuma shop kamar suma ko da mutum wani rashin lafiya ta kama shi ya tashi ya yi suma dole dakatar da azumi sannan ita karan ta akwai hauka wanda yake wanda bai da yana da rashin lafiya hauka shi ma ba dole na yayi azumi ba da fatar za a tashi lafiya kuma yana sauraron ku in tsarin ainihin bayani daga gare ku da kuma shi likitan na gode akwai tambaya da a dama na so in ce ko akwai tambaya da kage da shi ga likita wacce to tambayar da agarin ga likita akwai waɗanda ka fama da falsa wanda yake suna ganin cewa malamai suna cewa masu fama da ulcer ta kan iya warkewa don haka ba lalle ba ne daina azumi sai dai su ɗauki maganin da ya kamata da kuma irin shawarwarin da aka ba su cin abu mai tanka mai yaji da dai sauran mai tsani da dai sauransu to shin lalle ne idan likita ya bincika ya gano cewa shi feshin ko kuma marci lahiya zai iya ɗauka azumi to a musulunci ya kamata a wannan feshin ko kuma marci lahiya ya aji azumi har da ya samu sauki wannan shine tambaya ta na gode. to gaskiya wannan tambayar ta malamai ce amma dai abin da na sani shine malaman kaman ah, wanda suka zauna suka yi bincike a kai saboda akwai ah, bincike da aka yi wanda ya hada da malamai abin da suka faɗa shi ne lallai ne likita ya ce sun kade a jini saboda cutarwa da ya ga hangu ya mm. kamata mutum ya gudu da wannan azumin. To likita ga wani waya na shigowa daga Nasarawa. Salamu alaikum, dawa muke magana. Wa alaikum salamu. Eh, Abdullahi ne daga cingare lafiyan bari bari na Sarat State. To Malam Abdullahi likita na jin ka. Eh tambayar da zama likita shi ne shin a kowane yana da ulsa kaɗan ne bata yi karfi sosai ba. Kuma yana yin azumi. Wani lokaci na yi kai in ya kai kamar karfe uku na rana sai ji wahalan ya mishi yawa kamar ba zai iya kai ba amma zai daure kai gobe ma yana sake haka. Eh. ana to me ya kamata yi to gaskiya ya danganta da yanda yake ji a jikin shi maganar gaskiya shine idan dai har lallai tana cutana wahalar da shi sosai kuma likita ya ba shawara cewa kada ya haƙura da azumin nan saboda yanayin da yake gani ah, shawara ta shi ne haƙura da wannan azumin gaskiya to mala abdullahi har yanzu dai muna jin ka dai To ina ga dai Malam Abdullahi ya gama tambayar shi mun gode kwarai da gaske da wannan tambaya. Likita akwai wani irin bayani da zaka yi mana akan osa kamar mutane da yawa na fama da shi? Yawa. <laughs> ainihin gaskiya kamar yadda nake bayani ɗazu akan cewa ya kamata mutane su kula da abincin da za su ci akwai kamar bangarori ko wani ce abinci na wanda suna tayar da ulsa kamar yadda su kayan lemu ko lemon tsami da irin abubuwa kamar su tumatir haka dukkanin su abubuwa ne wanda suke za su iya tayarwa da mutum ulsa saboda kamata ya mutum ya guje su gaskiya lokacin musamman lokacin azumi To, salamu alaikum mun samu wani kira. Da wa muke magana? Hello, salamu alaikum. Abdulsalam. To, da wa muke magana? Suna magana da Abubakar Abdulsalam. To, Abubakar ga ka ga likita, me tambayar ka? Mala Abdulsalam kana da wani tambaya ga likita? eh ina so mu tambaya a rigita abubakar abdulsalam daga akwai ne misal local government bauchi state mm. na'am to likita da tambaya ta ce game da masu ciwon asma su kuma ya tsan da za su bi su azumi ko kuma samu sauƙin yin ok to masu asma ka ga babban matsalar da ake wannan tambaya a kai shine a kamar inhaler idan asma din ta tashi shin inhaler tana karya azumi ko ba ta karya azumi wannan kuma gaskiya abu ne na malamai wanda yake akwai malaman da suke ganin cewa ya tana karyawa wasu kuma suna ganin ba ta karyawa so ya danganta da malamin ka da kuma wanda ka yadda da shi yake ba da fatuwa ta addini so shine zai abin nan ɗan kani dai na fahimta ta tunda idan mutum ya amfani da inhaler ba cikin ciki take shiga ba so ba na tsammanin za ta karya azumi kuma ta bi malaman da suka ce ba ta karya azumi. To kaman ga wani kira na shigo mana daga Katsina. Wa muke tare da daga jihar Katsina? To, me waya daga katsina ya tsinke likta tambayar da nake da shi game da masu asma kamar yadda akwai ka ba da shawarar masu diabetes da masu ciwon sickle cell anemia su dinga shan ruwa su idan suna azumi akwai wani idan suna so su yi azumi akwai mm. wani dabara da suke iya yi yanda um, kamar rigakafin da ba zai tado musu da cutar ba cikin lokacin nan da za su ɗauka azumi? E to ai san shi asma abin da yake wannan ɗinta yawanci ah, exposure ne ko kuma na ce mutum ya haɗu da wani abu ne wanda yake tayar da asma ɗin musamman a cikin iska ko kura ko wani abu da sauransu kin ga waɗannan abubuwan mutum su zai kula da su sosai ya ga cewa ya kiyaye lafiyarsa. sannan kuma watakila idan ya je asibiti ya zauna da likita zai iya bashi shawara cewa ya canza masa magunguna maybe hmm. watakila ko ya bashi magani na sha instead of a uh, maimakon inhaler so dukkanin wannan shawarwari ne wanda mutum zai iya yi da likitan shi amma babu wani specific abu misali da zaka ce ko kalar abinci da sauransu da mutum zaka ce idan yi zai iya rage masa eh, eh, likita mun samu wani kira daga jihar kwara salamu alaikum da wa muke magana Amin alaikum salam wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba, Inawa. To Malam Bello. Daga nan kwara. To me tambayar ka Malam Bello ga likita? Eh to tambaya ta ga likita shine misali kamar ma ma ni in tambaya ta ita ce wanda ya zan waɗanda Allah ya alau ka ga lokacin buɗin baki sun yi sun fara buɗe baki da kila wani abu wanda zai kawo musu wanda zai kawo musu haɗari ga rayuwa irin sigari hakan ga ko wasu kayan eh. maye ko kuma abin da ke kawo mai haɗari ga rayuwa sai ga mutum ya fara buɗe baki gare shi to kina nake son likita in dai zama illa ga irin masu buɗe baki da sigari da su wasu irin nau'in abubuwan da suke zama haɗari ga rayuwa a lokacin buɗe baki sai ga sun fara da irin nau'in wato menene illan yin haka kenan ko eh ni ne illa yin haka eh, eh. to eh, gaskiya gaskiya illa ne sosai mako mutum ya karya mara na farko addinan ta ma mutum ya karya azumi da kuma abin da yake malamai kusan dukkanin sun yadda cewa haramun ne ai bai kamata ba ya kamata a ce lokacin azumi lokaci ne da mutum zai kokari ma kwata-kwata ya rabu da ita ya sigari din so amma idan mutum kuma ma bai rabu da ita bai kamata a ce kuma ta zama ita ce abu na farko da mutum zai karya azumi da shi ba domin illa ne sosai ga ita kanta za ta iya shiga ta watakila ta kara wa mutum chances na samun wasu karin cututtuka. To ga wani kira na shigo mana daga jihar Yobe. Mm-hmm. Hello. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu To yalla bai muna jin ka wa muke tare da? Ina tare da garba injiniya na garin da su jihar Yobe. To malam garba likita na jin ka. akwai wani tambaya da kake da shi hello muna jin ka likita na jin ka kana da wani to layin malam garba ya tsinke to likita kaya kana mana bayani akan sigari da illan da yake da shi mutum ya karya azumin shi da shi ba zai da gaske gaskiya mun shi kurkuke illa ne sosai musamman kuma ina so ma ne magana akan masu diabetes saboda Ah, akwai alamu da za su nuna mutum cewa yana da matsala ko da ba shi da abubuwan da za su ringa zai ringa gwada cewa yana da matsala din idan mutum yana da diabetes ya fara ganin jikinsa ya fara rawa lokacin da yake azumi ko ya fara yin gumi ko buga zuciyarsa ta fara bugawa ko yunwa ta kai ta kawo ko kuma misali hankalinsa ya fara gushewa da ciwon kai mai tsanani ya kamata a wannan lokacin ya sauri ya kare azumin ya samu abu mai shuga ko kamar lemu ko wani abu ya sha saboda ya kare kansa daga illar hypoglycemia. Idan kuma ya fara jin tsananin kishirwa ya yi yawa da jiyunwa shi ma da kuma kamar yana yawan yin fitsari sosai irin akai-akai mm. da gajiya yana jin amai da kuma ciwon jiki da gamar eh, tashin zuciya shi ma wannan alamu ne na cewa shuga ɗinsa ya yi sama sosai ya eh. kamata shi ma ya kokari ya nemi maganin da zai rage masa wannan shuga din ya je ya gwada ya ga jinin likita karin katse ka za mu dawo kan wannan bayani na masu diabetes tunda mutane da yawa suna fama da shi amma ga wani kira na shigowa daga kaduna wa muke da shi daga jihar kaduna wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu To, ko za ka ɗan rage rediyon ka? Kawo Kaduna Najeriya. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To, Alhaji Musa ko za ka ɗan rage rediyon ka? Eh na ma kashe rediyon gaba. Yawwa. Kusa da ke shagon sai da rediyoyi ne. Eh to. To tambayar mun ne wani kita barka da wannan lokaci kuma ne mutu fatan alkhairi. Tambayar da ke da ita dangane da ita kanta magana asuma din nan. kamar misali mutanen da suke da asma idan mutum ya matsa dole irin sai ya yi azumi din nan to kuma da yawa ga ya samu matsala sai ga abin yana tirke shi yana shake shi shin wannan inhaler din idan mutum ya shake ta a matsayin wannan maganin asma din shin ta tana karya mai azumi ne ko kuma a ya asman dai kawai idan ya ji tana damun shi kawai ajiye azumin sai bayan sallah idan ya ga ya samu lafiya zai rama karshe ne wani kita fata kai Allah ya sa shi lafiya Alhaji Musa Garo na gode kuma inda na yi bayani na riga na yi bayani da za a kan cewa wasu malaman suna ganin wasu ta karya suna ganin kasa tsawa saboda haka ya danganta da malamin da ya karba amma dai a likitance idan mutum ya saka inhaler a bakin shi ba ta shiga cikin ciki saboda haka na tafi da malaman da suke ganin cewa inda ba ta shiga cikin ciki ba ta karya azumi ba. To likita mun samu wani kira daga jihar Nasarawa. Salamu alaikum da muke magana. Oh, to kamar layi ya tsinke. Amma dai likita kana bayani akan masu diabetes ka ce wai idan suka je kamar yunwa mai tsanani da ba za su iya jurewa ba ko kishi mai tsanani da yawan fitsari da dai sauran alamu ya kamata a ce su ajiye azumi. na ah, hyperglycemia kuma ma'ana jinin shi shuga din yayi sama sosai. to alamu ne wanda ya kamata su lallai su kula da shi nan da nan su nemi abin da zai gwada jinin su su gani idan ya yi sama sosai su kokari su sauri su karya azumi su kuma nemi magani um, sannan kuma kamar yadda ka yi bayani akan masu diabetes um, abubuwan da za su lura da shi da zai ba su da zai da zai ba su um, alamun cewa ciwon ya tashi akwai mm. wani bayani da za ka yi mana akan ana misali masu ciwon sickle cell anemia? eh to su ma masu sickle cell anemia ita su jikinsu ne yake fara wannan zafi dan daukan zafi daga hannaye da ake kira su occlusive crisis da sauransu so duk yayin da mutum ya fara jin alamun wannan to alama ce ta cewa bayan wasu occlusive crisis din ya tashi da akwai kuma misali mutum ya ga wannan likitoci ne za su iya gani mutum ya samu alamun dehydration a cikin jikinsa a yanayin jikin shi so shi ma wannan ma'ana babu jini babu ruwa a jikin mutum sosai mutum ga wannan alamu ne na cewa shi ma mutum ya je asibiti a duba shi idan magani ne za a bashi a bashi ya ci gaba da azumin idan kuma za a ce masa ya karya ne sai a ce masa ya karya. To mun gode kwarai da gaske likita da wannan bayani da kai. Insha Allah sai kuma wani sati idan mun sake gayyato ka in ka ba mu lokaci kai mana bayani akan wani abin daban. To Allah ya kai da fatan za ku samu malamai su masu dan dan tofa albarkacin bakin su. Eh gobe muna da niyan gobe muna da niyan gayyato malami. Abin da wanda yake malamai ne ya kamata su masu yi bayani akai. Haka ne haka ne mun gode kwarai da gaske likita. alaikum. To masu sauraro za ku iya shakatawa da wannan waƙar. To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau da fatan kun amfana da darasin da ke cikin shi. A madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Dan tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa. Zara Aminu Fage. Ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington nake cewa ku sha ruwa lafiya. Bincike ta yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bare